kawai a bana ma dai ɗan ruwan masunta da kuma masu sayan kifi ne ma suka cika a bikin kamun kifi na geriyo a wani yanayi na ban sha'awa geriyo da ke magalkashin masarautar adama wani waje ne da ake noman rani musamman noman shinkafa kuma duk shekara masunta kan yi turuwa domin zuwa bikin kamun kifi inda kuwa ke fafutukar samun rabonsa yana a shekarun baya aka ma cika inda matan aure kan nuna fushinsu ga duk ɗa namijin da bai zo da kifin gere ko na juwa ba to sai dai kuma ba kamar shekarun baya ba matsalar karancin kuɗi ya ka tsaiko a wannan shekara akwai kifi da sauki ba kuɗi a gari mun saya ma fita ciniki babu ba ciniki ba kuɗi an mun je sai dai mu dinga kwanki kifi akwai sauki ko mu saya da sauki ba ciniki ba kuɗi a gari kifin gero kam kifi ya fita bana sai godiya alhamdulillah sai dai ba kasuwa ba kuɗi a gari ayi a samu a biya ma'aikata din mu samu mu mu dan ce abinci a karkashin su shi kenan ko akwai saura malam abdurrazak abubakar da ke zama sakerowan geriyo ya ko bayyana muhimmancin wannan kamun kifi da suke yi babu ruwa wanda yake da albarka da amfani wanda ya kai shi musamman ta fagen kama kifi yanzu ga shi dai ka duba ana nan ana ta hada-hada ana biki ana marmari ana kama kifi abin sha'awa duk inda ka duba dai ba za ka iya gane wannan mutane kala ina ne ba shi ma da yake karin haske shugaban kungiyar masuntan jihar adama mahmud ali kano ya koka nema da abin da ya kira shakulatin bangaro da hukumomi ke nuna ga harkar raya madatsun ruwa da ke taimaka wajen samun kifi shugaban kungiyar masuntan ya koyi kira ne ma ga gwamnatin Jihar da taimaka wajen raya tafkin Geriyo ganin cewa tuni wasu tafkunan da ake da su ma suka kafe kamar na juwa wanda hakan yace zai ma taimaka gaya wajen samar da aikin yi ga matasa. Eh, wannan alhamdulillah muna godiya ga Allah da ya kamu wannan lokaci na Geriyo Annual Fishing Festival. wannan guri ba yau ya fara wannan abu ba sai dai wannan karo abun ya bamu mamaki kifin ya fita fiye da dukkan yadda yake fita kowane shekara sannan tara jama'a abu ne wanda daman wuri shi kifi an sani matukar inda za a same shi to za ka ga mutane a wannan guri sannan shi kifin za ka ga a zo a taruwa ka ana kama mutane na zuwa to ka sani an rene shi ne ba a samun saga kawai kuma za ka lura duk fadin jihar adamawa a yanzu ba mu da inda ya rage kaman wannan wanda muke da shi wanda za a bude a shekara ka ga mutane sun zo sun taru akwai argungu fishing festival kamar nan da akwai juwa fishing festival da muke da shi to allah ubangiji da ikonsa wancan gurin Allah ya kawo ƙarshen ruwan ya ƙare ruwan nan da daidai ruwa ne ya fi shekara ɗari don na tashi na da wannan ruwan amma a baya bayan nan ne da aka shiga renon ruwan ake samun wannan amma a da babu wannan matashi yan matasan nan maza da mata mata duka babu wanda babu wannan in dai batun maganan kifi ne to muna alfahari da geriyo da ikon Allah. Kawo yanzu tuni har wasu sun soma gyara kifaye da suka kama da ma waɗanda suka saya domin gudun fushin masu gida. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.